nisan kwana nisan kwana ya haka an kai shirin kai har ma ya fara tambayar sa ispeto ya ce duk abin da ya faɗa zai bugu ya faɗa maka good dika kike sa kai gaskiya wannan zalunci dan Allah kowa ya san cewa Ahmad mutumin kirki ba yanda za a yi a hada baki da shi a saci mutum haba dan Allah ka kai musu mana ke amarya ki koma ki zauna baki san komai ba kan rayuwar dan adam mu da ki gamin nan ba irin mutum da mai gugurmaya da shi ba saboda haka za ki ga wani dan adam kamar in kin sa masa yatsa baki ba zai ci ba amma da kin zuro sai da ki rama bas bas ya gutsure su saboda haka ki koma ki zauna ba zan zauna ba gida zan tafi ba zan zauna ba ba wanda ya isa ya zauna da ni anan ba zan kwana ba ki koma ki zauna ba zan zauna ba gida zan tafi wallahi ba zan kwana anan ba ku tashi mu tafi zan zo yanzu na tattame ki in ajje ki da karfi yanzu nan ƙarya ne an zo daidai gurin da nake so a kai ka isa matar tawa tana amarya an wanke ta tas sannan wani gardi ya zo ya sa hannu ya taɓa ta idan ban sa ban mun tashi anan dam kowa mutu ba shege ne gaba ba yanzu ka tsaya kwana kan ku da kulusuf eh. okay sa me yasa ka biye musu kuke ta cece ku ce ni sorry sa kasar ina da saurin hawa sorry sa dan sanda sa duk wanda ya sake magana a gurin nan kan maka masa ankwa okay sa okay sa koma koma koma ki zauna koma ki zauna amarya na ritse da Allah da na sani wannan dinar da ba a yi ta ba na ritse da Allah da walima ta ne hankali na a kwance aka yi shafa fatiya na shiksa mata ta a ɗaki lafiya lau duk da wannan masifar ba ta faru ba amma kawai mun zo kawai kai kana so ka tafi gida kai da amaryaka eh wallahi so ka taya na addu'a har a ga amarya ta nima jamila hello kana jina yawa eh kun isa lafiya to shi kenan a ajiye su a ba su ruwa da abinci idan mai gida ya zo eh sai a nuna masa na san zai yi farin ciki sosai a'a ba na son tsawaita magana yanzu idan Allah ya kai mu gobe da safe zai ba ku kuɗin sai ku dawo da su na san zai yi farin ciki sosai dan ya jima yana neman irin wa'annan eh ke lafiya ke kallo na la gashi dan gashin shine wani ya sati sati da sai ba kai kai me yake faruwa a nan gurin ne Shi ne wane ya sa su sa tuna sai ba. Ke. Perfect. Kai. Kai ɗan sanda. Ku kawo mun shi nan. Kamar ya Sai baka da mutunci na. a tsaya mana, tsaya mana, tsaya mana. Tsaya mana da Allah. Ba ba zancen ba haka yake ba. A sannan a hankali duk abin da kuke shukawa. You are finished. Kasa AC kwana kan kujera. me faru tambaya kake yi ranka da ban dama in masa taku daya faɗa mana inda anti take wallahi wallahi wallahi ya labai ban sani ba na gaya musu tun a can ban sani ba tun kafin cikin kai gaya ma kai bayani malam ban san inda take ba wallahi ban sani ba to naji baka sani ba ga da mutum da ya dauke su wani mota ne baka sani ba wallahi ban ba ka sani ba za ka yi bayani bari gaya maka tun da aka kawo ka hannuna nan wajen bari gaya maka sai ka yi bayani saboda ni ba a taɓa kawo bincike an koma ba amsa ba. Aya muna da masu a nan dan ubanka muna da masu na gaya maka muna da masu na gaya maka ashe dai kana da wayo ba ni bayanin inji na san inda na ta inji kaga ni fa yanzu yunwa nake ji kuma kaga tafiyan nan akwai saura za kuma mu iya zuwa gidan oga mu tarar ba abinci gaskiya ne hashin bari in gaya maka rabona da abinci tun safe wallahi ciki na yanda ka san mun ya sa haka nake ji mun ban da abinka muna tafiya ne dare karfe biyu da rabin dare muke a furotin ba eh kuma ga mu a bayan gari gu kamar jeji yanzu ina kake ganin za mu samu wani abu da za mu siya masa a ciki kamar wannan ya san zancen da muke wancan ba hasken nake gani ba kamar na mena ma amma hashin mai nama cikin talatin dare karfe biyu da rabi ake a farautin ba anya ba aljani ba ne kuwa to ko aljani ne akwai ayar da ta haramta ciniki tsakanin dan adam da aljani ne to Allah ya sa dai halittacin nama ne malam ko naman jaki ne sai mun kwashe shi dan sai na cika ciki na dab to duk ba wannan ba yanzu hajojin nan namu da suke bacci ya zani su to kai kanka yanzu me kace bacci suke kawai za mu bar mota a kunne mu kunna musu AC kaga kuma gilasan mu daman duhu ne da shi sai mu rufe su a ciki su tashan AC suna baccin su ba wanda zai gama me ke faruwa a cikin mota <laughs> wato naman nan ka dage sai mun je mun ci Allah ya sa mu tarbe kare wato yaya ne ni fa mutumin nan gaskiya tsoro tsoron sarki anya ba na mutane matsala ta da kai ka fiye tsoro wallahi tallahi a'a ka san fa an ce dare maboyin mugu fa dare daren mu kenan a barkan ku da zakkawa ku karaso mana eh ku tai ku karaso haba kai me nama fara yanka naman nan na'am yanka mana nace to kamar na nawa an ka yanka ai kawai ka yi ta yanka har sai mun koshi ka ka kwanci kwaya haiba ka kwanta ka banna da wahala kai kana ta kwanci azamin nama a shi ga wuta wala haiba ka kwanciya ka ci sara wala haiba ka ci sara a'a ranka shi daɗe gashi an aza muku naman ga eh yajin shi na ciki me na'am da Allah wai ni an tambaye ka mana kai ku dan Allah a rayuwarka ta duniya me ya baka sha'awa ka guraren da suke cikin gari ka bar su ka dawo nan bayan gari jeji jeji inda ba kowa kuma cikin talatin dare ka zo ka zauna ka kafa nan kuma suwa kake sayo da nama a gashi nan ku kun sai ha ku kun ka sai ko duk zaman ku mun kai in ba ku wallahi ba mu wagga zaman ba ku ba mu yin wanga zama to shine kuma har sai ka dinga kaiwa karfe biyun dare wala haradin ganan da ka ganni har kwana ni kai nan gurin kwarai saboda masu tahiya wallahi in ba su zo sun iske mu ba abin sai ya jin musu gaskiya ne gaskiya ne ka yi kokari fa me nama ka ce a'a rike mana uwar garan ka shi daɗe kuɗi na me kakku jimin wallan ina tsoron Allah ina tsoron wa rayuwa ku je min kaga alheri ne akai maka sa ka kawai kaga alheri ne akai maka baka so shikenan kawai Allah shi saka da alheri a yau to ba ga rayuwa gata wallahi na dauka sai sun je min a'a kai ka tashi ka kwashe wagga kaya ka kashe wagga wuta wallahi kakata ta yanke saka <laughs> a'a Allah ka saka su je min ka ce to babu bayani na ce yana bai kuyi mun rai kwana ku mota zan kai ku gidan da suke za ka kai mu an kai da barka dai ya dai sannu ko an kai da ac ne turo mu to ce ka tambaye shi shi ma babban barawo ne an ji shi na wai akan sace antunmu da aka yi hada shi sawun shi ai da ma yi wajen wannan zan kai shi ya turo motar da aka ɗauke su aka tafi da su shi ne ni ahmad ni an yi a cikin hayyacin da kake kuwa ina cikin hayyaci na mana kai ma tun da ka shigo bayani za ka yi kai bayani kawai kowa da nashi irin bayani. to bayani akan abin da ban sani ba yi shiru Na shiga za ka ba mu bayani ba ba mu bayani da ce illa bai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka bani bayani ne ce malam kun yi zuru-zuru da ku dukkan ku wallah na ga muku onkon kulisi na ringa gama muku kenan sai an ta jamila ta fito Hafiza. Ah. Allah alfarma nake nema ce miki da Allah ina so zan yi magana da ranka da kai laushi kenan na ka sassauto kana magana ƙasa ƙasa wallahi akwai matsala za ka gani dan nema <laughs> sa ango ne ke sai magana da kai ka bar shi mana ya ƙara so ya gaya min abin da yake so ya gaya min ka sani ko zai ba mu wani muhimmin labari ne akan an gano inda matata take ko da ba matata kaɗai ba ma ko ba mamaki bismillah akwai yan uwanta ma a ciki aka ce ko a to an nawa muka sani kai da da dubu ko ma tudu bi ba sai ka ce sorry sir ha ka ah, Allah taimake ka ina jin ka Allah shi ma sifi dan ka dade dan girman Allah dan darajar Allah alfarma nake so dan darajar annabi sallallahu alaihi wasallam eh ah, dan ka dade hmm. abin da nake so don Allah. Kai, kada ka ciji waga a kunne saboda za ka iya komai wannan a hannu kake ba abin da ba za ka yi ba ka biya hankali. Dan Allah, so nake a taimaka min ka san yau shi ne daren aure na na farko. Na sani. Ka kuma san yadda daren farko yake a aure. musamman yadda ake sayan kaji zabi lemuka ake zuwa a tari a tar amarya da shi da ma sauransu saboda karfin damara an ke daɗi mhm. wallahi amarya ta gaji ta yi tilis kuma ranta a ɓace yake hmm. an ke daɗi kuma babban matsalar da nake gudu shi ne idan ranta ya ɓaci aljanu ne da ita masu hegen ƙarfi na rantsi da Allah idan aljanu suka balle gurin nan bani iya rike ta ita na rantsi da Allah amarya dama kina da aljanu ne aljanu kuma a'a to haka ya gaya a'a ni lafiya ta kalau kauto da wayo kenan ka so ka yi min taimaka wato ka tafi kai da amarya ku je ku kwanta ko ku huta ni kuma ku banna a nan gurin ban san inda matata take ba ban san a wace duniyar take ba Allah zai bayyana ta Balan ga gaya ka ga yadda kake son amarya ka mm. ko kwata kwata irin san da nake wa Jamila ba kai ba ka shiga taitayinka baka san kamai ba a soyayya haka jariri ne kai a soyayya ni kake zuwa za ka yi wayo akwai larura ina yi tsarkin ma Allah ran ku da in ka san da larura da ke damu ha Allah ya waka ne akwai Alhaji Iro ya zo yana waje ya ce na son magana da kai na ga mutumin kanin shi sa an ce bari ga maka I'm sorry sir Alhaji Iro eh, ranka yake ka ce masa yana fita zan zo mu shi sir ashe akwai ƴaƴanka tare da mu akwai ƴaƴana wallahi tun ɗazu muke jiran dawowar su su dawo ba dan karfe biyu ta wuce na ce gaskiya wannan abin ba na zama bane kuma duk su aka shi maybe ko su ya mutu ko ba caji amma suna nan tare da ni ai tun ɗazu saboda akwai binciken da nake yi har sai na gano inda gaskiyar take ikon Allah ashe madan ce taɓa cikin labari wallahi alaji shi yasa hankali na ya tashi na rasa yadda zan yi gaba ɗaya na tarkata su suna tare da ni ina bincike har sai na tabbatar da cewar matata ta bayyana kafin in sake su don Allah ranka dai ka taimake ni ka bani ƴaƴana guda biyu da tafi da su gida madan kuma insha Allah za ta bayyana ba komai alaji zan saki 'ya'yanka za ka tafi da su yanzu yanzu duk matan zan sake su za su fito yanzu zan bar mazan saboda tunanin da nake da kuma zargin mazan na fi zargi yalla wai wallahi ni ma da matata a ciki me yasa ka bar matarka ta zo gidan biki wallahi yalla bai itan ce in dai akan biki ne so dai kawai ta ce dai a rabu kuma kai tsoron rabuwa kake kenan Allah baiwa zai so rabuwa ai ba daɗi sai dai ai haƙuri alhaji ro an kada dai ba damuwa zan sake su yanzu za ku tafi gida ba masu ba duk matan kamar yadda ni alƙawari zan sake su zan rage kawai abokan angon ne za su zauna tare da ni har sai gaskiyar da nake nema ta bayyana har sai matata ta fito. E sai faru hmm. muna godiya. Ba komai. Mun gode labai. an gan su i told you ba na son magana banza idan har ba a same su ba karka kira ni kuna ji na eh, duk wacce mace ta tafi na sallame ta kun ji abin da na ce matan kadai na sallame su duk wadda ta ga cewar za ta tafi to idan gidan ubanta za ta tafi ta tafi idan kuma gidan mijinta za ta tafi shi ma tana da dama ta tafi iya mata mata Mata haka zalika amarya ke ma za ki iya tafiya idan kina so ki tafi za ki bar angonki zuwa gobe ko kuma jibi har lokacin da bincike za mu gama shi kuma tabbatar cewa na yi ido hudu da jamila na mutu kawai na mutu kawai a sa bindiga kawai a harbe ni kawai in san na mutu kawai gaba daya wai wai shin su ba zuwa sun yake ba ruwa bane ma a nan gurin ko sun sani ba zai zo ba kuma zai taba barin wani ya zo ba saboda saboda babu yanda bai yi da ni ba akan kada mu yi baya son bid'a baya son kiɗa kiɗa da raye nan je na kwanta na dinga mishi kuka a kan bari sai mun yi za ki iya zama tare da mu Eh, ba mu tambaya kai. Eh. wallahi mutumi na kana ban mamaki ka san ce ko kura ba ta kai ka cin nama ba nama nama nama ka da nama ka tamkar abinci mutum da sa ka hana shi cin nama eh kai in fa mutum yana da kuɗi bai ci nama ba to bai more rayuwarsa ba <laughs> lalle ka ganni nan zan iya rayuwa da nama zalla nama zalla eh to lalle kuɗina mai tabbatar maka da cewa asibiti ya kusa ya cinye kuɗinka a'a ya dai ya dai matsalar nan ce da ta sake dawowa inna lillahi wa inna ilaihi to motar nan ta kwafsa mana gashi kuma wayar oga a kashe bare ma mu kira shi a sake turo mana da wani motar ga mu da jagwal ah, ga sanan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba haba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai sharin karfin nasara ba kenan shi ni ban san komai akan motar nan ba motar ta zo da ma abinda za a yi dan bude kan mu duba abinda za mu duba duk da ba wani abun ka sani a jikinta ba dan wallahi muka kuskure gari ya waye mana muna nan gurin wallahi kashin mu ya bushe tunda ka san lissafin nan ba ka san dai ba za mu bari gari ya waye in dai gari ya waye mana a gurin nan motar nan ba ta tashi ba da matsala ne kai abu na sa kai da kace abu na sabo kuma a nan sabuwa ce ba mu san kanta ba ba abin da na sani a kanta a malam ka san fa duk yanda za a yi dole ne mu san abin da za mu yi akan motar nan dan Allah kun gari ya waye shiga dan Allah ka jarraba mana yi mana ki motar nan yi mana kiyaye wannan shine abin yin ka je ka jaraba mana kan gari waye nan mu zo asirin mai tuni mana ki in tamci kai da jikinka dan Allah dan annabi a ka ai kaga irin dan karayi ta tashi ka dan kare dan Allah dan annabi ka dan kare wai yanzu me abin yi abin yi ina ga tunda motar nan da ta ki shi ya zama dole mu nemo makaniki makaniki a wannan daren a ina za mu samu makaniki a wannan tsakar daren ok kana so kenan sai gari ya waye za mu ce za mu nemo makaniki asirin me gama tonuwa ko ga jagwal a tattare da mu ba mu da ragowar sinadari ko kaɗan wanda za mu zuba wa yaran nan fa ka kuma sani ga motar nan ba ta tashi balle mu kunna musu AC eh shi kuma oga ya kama ya kashe wayarsa balle mu kira shi ya turo mana wata motar in yi sun in bar wannan zamu anan mu batta eh kaga yanzu ga motoci sun fara wucewa gari ne ke neman wayewa gaskiya fa akwai matsala akwai babbar matsala fa ba dai mutane ke hanguwa ba ka da ba yan sanda ba ba ina na gani za ka ce min wannan shi ne wanda kake so kai mu wurin sa wannan shi ne mai gidana a shi ya tuno motar da ta ɗauke su shi ne ma ya san inda su kai malam sani ina a mu take in ce ko dai kaje da duka na yake to ba ni bayani na ji wallahi wallahi halin da nake ciki yanzu wallahi na wannan sai na tafi asibiti gaskiya ba za ka sana ba don ban ganin laifin da na aikata ba laifin me na aikata da zaka sani asali eh yalla bai i know my right i know my right duk abin da kuka yi mun ana wallahi sai na rubuta petition akan ku okay wallahi aiki yawwa ya aka yi shi wa ban karawo yana da cikin masu laifin nan to ta mun tashi sai na rubuta petition kuma wallahi sai ne kodin mata sai mun ji ko oh i know my right shikenan shikenan mhm. shikenan ga mai gidan namu gaba daya

to gidan shi shina nan gaba kaɗan in ta in biɗo muku shi shi duba muku wagga mota amma fa abin da na san yana gyarawa a kori kura shi ka taɓawa a kori kura kwarai kuwa da Allah rabu da shi ba zai iya taɓa wannan motar ba to kai in ban da ma abin ka ina me a kori kura zai taɓa motar nan dan adam rena shi kakai a ta abi ɗo muku shi nura shi ke shi duba muku mota nura nura ba shi gyaran wagga mota na ce nura ba shi gyara gyara shi kai da Allah kaga ka kaska mana surutu je ka kira shi mu gani ka te ka ajje min eh ka te ka ajje min yanzu ni ka sa abin da ya kamata menene ina so in sauke annan bayan Allah gilas saboda su dan sha iska eh amma kai san gaskiya aka sauke gilas din nan riski ne saboda waɗannan 'yan matan da suke ciki ba ma son kowa ya gansu amma kuma ka san zaman su ba AC shi ma riski ne ko sauke gilas din ma riski ne Kenan, akbar shikenan shikenan wannan dare dai ya riga ya lalace kwata-kwata sai dai wani dare sai dai wani dare wannan dai ya lalace wannan dare wajen Allah me yasa kake ta yawan kira dare dare dare dare a ba yau ina ango ban kira dare ba rana na kira rana tin san ta da dare. kai na rantse da Allah an cuce ni ni dai an cuce ni wallahi an cuce ni Allah ya sa duk wanda yake da hannu a cikin wannan lalace wannan gara ai Allah ya isa Allah ya isa ai ah ah kula fa eh eh insha Allah yanzu nan komai zai zama lafiya ina zuwa ina zuwa kai kai ya very stupid wai baka izinin buɗe mutane uba eh me za ka yi matsa ko baka ji ne rufe mana kofa ban Allah ka tafi ko saboda sa kasan duba hango me matsalar take wanda a gyara ko ka zami irin ka ina kawai dole sai ka shimfiɗa kafet sannan zaka kwanta a ƙarƙashin mota ka duba abu ban Allah taimako ne ba. taimako daga taimako yanzu fulleli cikin daren nan ni na san me na fitowa malam dakata kuɗi kake nema kuma kuɗi za mu biya ka kuɗi kuma masu tsoka ka mana aiki mu biya ka kai nura wartaka ki abin da kai wallahi za ka jamin tun da sun ka nuna ma za su baka abin da shi kamata me shi kamata kai kai hakuri ni ma haka ni shawama ma da wallahi do Allah nura kakka jamin do Allah kakka jamin ha do Allah ku hakuri ah, ba matsala wallahi amma an akara muka lawo su'alin wannan abokan tafiyar naku na ciki Bati suke ne kai ka gansu ne ido na idan su ya very stupid to ai shi yasa muka ce ba ma son ka buɗe kofar nan saboda iyalanmu ne a ciki mata ta ce da matarsa sai kanwan mu ka gani kai da shi sauko ka je ka leka mana mata baka san kishin su muke ba ne <laughs> haka ne haka ne ganin mutane bai DJ <clears throat> haka yi bai ni ne dan neman alfarma ne dan sallame ni saboda ni bana cikin abokan ango kuma bana cikin danginsa ban san kowa a cikinsu ba ni an kira ni ne aiki akan zan tashi karfe goma sha biyun dare saboda ina da wani aikin da zan je in kwana kuma gashi yadda ta kama ni an banna nan kaga ni bana cikin dangin kowa gaskiya ne kai da bai kamata a rike ka ba eh. ina zuwa sa DJ ne ya gama aikinsa kuma yana so ya tafi a sallame shi tunda shi ba shi da alaka da harkar abin bikin kai dan sanda sa wato na kula har yanzu kai babu abin da ya dame ka da batan matata jamila no sa duk duniya an banda kai babu wanda ya kai jin bakin ciki da ɓacin rai da ɓatan anti sorry sa kai dj koma cikin yan uwanka ka zauna ka ci gaba da jira ka shiga cikin inconclusive je ka ka zauna ka ɓata min kai ha ya ɗan sanda sa ba ango bane nan da amarya su ne kuma na ajiye su anan kuma suka ajiyu gaskiya ne dole duk saboda batan matata ko ba za su bar nan gurin ba ba za mu rabu da su ba har sai na samu labari mai kyau na cewar an ga matata gaskiya ne ni ne shaida eh. haka da kallahu in ba za ka damu ba zan ɗanyi wani tambihi a sani na da ƙwarewata ta da yawon duniya da nai ko lokacin da muka ɗauko shanu da mun ɗauko mota ragagagaga sai an buɗe mana gilas mu zo mu wannan ballantana waɗannan 'ya'ya bani na adama a rufe wannan bakin gilashin suna ciki ai kamata ya a buɗe su ma 'yar iska nan da muke shaƙa su shaƙa amma hakan ni ban ga alamun adalci a cikin al'amarin nan kaga malam baka nake wa'annan da kake magana akai matan mu ne dan haka babu abin da ya shafe ka su kaka kare wani maganar su a ah, kaga yana da gaskiya gani kuma ka san cewa batirin motar nan ya riga ya sanyi yana da kyau mu buɗe musu kofa su sha iska wai dama duddun maganar da an kai mutane ne a cikin wagga mota tun da kun ka je kun ka tsawo nama kun ka tau har yanzu a ce mutane ne ga motar ga kai wagga fa wagga fa akwai magana fa akwai fa rahe wagga magana a kas ba za ka gane bane mai nama matan mu masu kuɗi ba sa damuwa da irin wannan rayuwar duk abin da kake tunani su ba haka suke ba ba abin da ya dame su haka ne ka san kuma sun mun tsaya a restaurant sun ci abinci kafin mu shigo daga Abuja wai shi me shi hana ku ku ci abinci ga restaurant din kun ka zo guri na kun ka ci nama cikin mu ne dan fada eh cikin mu ne dan fada gaskiya da walakin gora amiya ba yadda za a yi a ce dan adam mai rai da numfashi i kwanta a cikin mota a ce ku zauna a gurin samani ku ci nama a zo har yanzu wannan hayaniyar da muke bazu yi wato mutukar ba baliyan mutum ya sha ba ko zakami haka ba za ta taba faruwa ba a ba samani ka duba al'amuran. aradu tarnatsa wallahi tallahi wallahi tarnatsa wallahi ko ku hada min gaskiya wallahi ko in aza muku kai wallahi in aza muku ba wani abu ba ni jin tsoron komai shi yasa ni kana man dare kaga da Allah ku saurara ku ajiye maka ku ajiye ni magana mana ai sai mu sasanta mu da ku ba magana ce ta daga jijiyar wuya ba ka ajiye makamin ah, ba maganar ajiye makami za ku faɗa mana gaskiya ko kuma sai mun aiwatar da abin da zuciyar mu take Allah annabi ka sauke wannan makamin sai mu magana ta fahimta ka ajiye mu sai mu sasanta ajiye me me ka sasanta sasantawa tsakaninmu da ku ita ce akwai kuɗi dubu ɗari biyu a cikin motar nan idan muka ɗauko muku muka baku dubu ɗari ɗari za su amfana muku wani abu mu dai burinmu don Allah don annabi kurfa mana asiri wata kan sato su kun kai ko kun ga eh sato su muka yi amma kun san abin da muke so da ku wannan kuɗin dubu ɗari biyu suna da yawa ba ma son su wuce ku don haka ku karɓa ku raba dubu ɗari ɗari mu dai fatan mu kawai kai Allah shi isan min gare ku na rantse da kabarin nana uwar da wallahi ba ni karɓar kwandala ta yi gare ku wallahi in bata duk rayuwa ta sannan zo in ci haramun lahira rami ka naka wa ubangiji na wallahi tallahi ba mu yin haka nan ni dai da in karɓi wannan kuɗin naku kwanda in mutu a talauci wala ya bushe wannan nisan kwana nisan kwana to ma'aurata tunda yanzu asba ta yi ah, ina ganin abinda za mu yi shine za mu yi sallar asuba bayan sallar asuba amarya zan ba da mota za a mai da ke gida amma ango zai zauna tare da mu daga nan za mu wuce da shi state cid mu zai faɗaɗa ne a kansa saboda shi ne musabbabin haɗa taron da ya yi sanadiyar ɓacewar har mutum guda uku ango ta shi ka je kai alwala ka zo ka ja mu limanci tunda kai ne shugaban wannan taron ba zan yi ba a cikin mutane a nemo ni mana yi limancin ni ba zan yi ba me yasa ni ba zan yi sallah ba ne a nan gurin sallan ba sai da nutsuwa ce ba ba zan yi ba da nutsuwa na. ka yi haƙuri komai zai sauki insha Allah mu tashi mu je mu sallah ko eh su hmm? wato banda dai kada abin ya ta'azzara na rantsi da Allah da zan iya yin addu'a Allah ya saka da a gansu duka in ya so mu zauna anan har gaban abada Gami ba kowa ya ji abin da muka ji akwai kanwata fa a ciki ko ka manta ne Allah sa ka a same su kuma ah, ah haka ne kuma wallahi kenan ya haƙuri ya haƙuri amma abin ne abin ba za ki gane ba ne akwai takaici a abin na rantsi da Allah an zalunce ni fiye da duk yadda kike tunani an cuce ni na rantsi da Allah ni kadai fa na san irin abin da nake ji da yan farko ai a cikin kuwa iya limanci eh? a cikin kuwa iya limanci ba mai ba da nan bawa in ba jalla ba ne daren farko riƙe matan mutane ba imani wallahi ba imani amari babu ko kaɗan ba imani suwa suka ɗauke ku ne ina kuke kuma yanzu dan Allah dan annabi ga mu zan zuwa ga mu ne yanzu za mu gura dan Allah tabbatar cewa ku rike mana eh ga mu nan zuwa alhamdulillah mu tafi mu tafi gida mu tafi gida mu tafi gida mu ce mu tafi mu ce mu tafi waye ce da kai kuma ah. matan na nawa ne kai jama'a jama'a ku ku ku ku ku ku ku kada mu kashe su ku bari jami'an tsaro su kawai mu mika musu a hannun su da Allah ku bari bai amfanin su Allah ina miki nan gurin dan Allah ku taimaka ku kai mu gidan mu dan Allah Anti Jamila kina ina Ga jakanki nan. Uncle Mahmud. Ewa, ga jami'an tsaron can ba can, ga can, ku gwada yi masu shi kenan. Yawwa, ya laɓe fita sola. Wallahi tallahi ku zo ku yi suke suna. Ha? Wallahi ga maganin ku nan wallahi. Da za a sai sai ku kar. Bibiso suke sarrafa mana daga. Karki damu, babu abin da zai shiga tsakanina da ke. Ba za mu rabu ba, mutuwa ce kadai za ta raba ni da ke. Muna tare kuma har abada. Ɗan kai daɗe, ɗan kai daɗe ga barayinka. Wannan mutum bai su ne barayinka, kan ta ƙarya ga You are finished! You are finished! Wallah ranka daɗe shi ce shi ba mu kuɗi ni ce ba mu so mu haram. Ya zo shi sai tsire ga gona. Ni sun ka tsaye ɗaiɗe su. Ranka daɗe ban da man danna masu dalma. Kai! dukkaninku a ba ku waya ku kira gida ku sanar da su su nemi likafani dan ku sai mun kashe ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayyo Allah na dan Allah ku taimake dan Allah ku ya guri yi ne dan Allah yan iska kawai marasa mutunci ya guri sun anti sannu ka duba ko oga abinda matar shi ta yi bai ga laifinta ba ko kaɗan ta abin da yake mata to ai sun je gida ma dole ba ta hakuri ina ga saboda bai gane ta da wuri bane wallahi inda mata ta ce oga ina zuwa sai na fara faffalle ta da mari shap ai inda ni ne ma sai na tattaka ta gaba daya sai na rusa ta Mara sun dole ta ba shi agwara gidan sun je gida zai ba ta hakuri sun je gida hmm. kai kai kai kai to abokaina sai in ce muku na gode ko sai hakuri. kun san sha'anin aikinmu yadda yake tun da yanzu an duba an ga cewa ba ku da hannu a ciki allah ya kwace ku sai ku yi haƙuri sai an kwana biyu ko yawuwa to sannunku yawuwa amma dai wallahi tsakanina da kai allah ya isa tsakaninka da shi allah ya isa ko tsakanina da kai allah ya isa to in ma ban da renin wayo ni na kawo ka nan wajen ni ba waya nake yi shanuna sun je kudu na ce a basu ruwa da abinci shege yarinyar nan kanwar fa'iza ita ta sani a wannan bala'in wallahi in naje sai na tattaka ta ni fa ina shigowa nan wajen da ya dinga tafkata ya dinga tafkata kamar ya samu jaki shi sa ina kallon ga nace nace kai ne saboda a rage mun wuta kai ma ka dan karba ni ma shi yasa ana cikin wannan gashin ina ganin Yusuf nace shi ne za ku kwace garin ko kuma suna mai da ku ciki ne a gidan mai kuke ana balauka ba hanyar ka ba gaban ku come on leave this place wallahi wala ki na sha wuta wallahi na ji jiki to tsaya kai wa aike ka to ni ba bi na ba sabon shiga a cikin lamari mhm. aka ce mai rabi za ka sha ni ko da na tashi na ce a sai na shanye shi dukkanin full dose wallahi na jami'a aka ce mai in sha kafin awa ai ko da na shanye ina jin awa ɗaya bai gama cika ba na ji kai na yayi nauyi na so maji shi yasa duk wurin dinan nan ka baka rikice nan ba a ba dole rikice ba dole rikice wallahi na da na sanin yin dinan nan da na sani da ban ba <laughs> saboda ai ban ta zai zo da irin wannan matsalan ba wannan dan sandan Allah ka san hmm. irin kular da ni biyu hmm. na rantsi da Allah yana wani murji, eh, gashin baki kamar tsohuwar gafiya <laughs> yanzu wannan ne ban bugi bakin shi ba wallahi zan gure shi zai hali ba mai ciran ba